'Yan Najeriya sun fara jan hankalin 'yan takara da ke neman rike madafun iko da su mai da hankali wajen faɗi musu ainihin ayyukan da za su yi in sun yi nasara a zaɓe, maimakon yin yarfe wa junansu a lokacin yaƙin neman zaɓe. Yayin da manyan zaɓuɓɓuka a Najeriya ke ƙara matsowa, 'yan takara kuma ke zafafa yaƙin neman zaɓe. Wasu 'yan ƙasar suka ce sun lura kusan dukkan 'yan takarar sun fi mai da hankali ne kan cakuna da kalaman ɓatanci wa abokan hamayyarsu, maimakon faɗa wa al'umma ƙudurori da manufofi da suke da su, da za su kawo waraka wajen warware ɗimbin matsaloli da Najeriya ke ciki. A cewar wasu da nazanta da su matsalolin rashin tsaro, talauci, rashin ilimi da sauran ababen more rayuwa su ya kamata 'yan takarar su mai da hankali wajen fayyace yadda za su magance su. Sunana Yusuf Tanko. Gaskiya yadda 'yan takararmu suke yaƙi neman zaɓe a Najeriya ni a ganina ba abin da ya kamata ba ne. Maimakon ka yi ƙoƙarin faɗan manufofinka da kake da shi ma ƙasa, ma mutane, ma matasa, ma mata ma eh, sassa daban-daban wanda za ka bunƙasa a cikin ƙasar nan kana zagin ɗan wancan fatin kana ce a shi ya yi kaza su sun yi kaza mu gaskiya ba abin da muke son ji ba kenan ku gaya mana me za ku mana ku taimake mu a ƙasa sunana awalu mazan jiya a abuja market eh a gaskiya ni ban gamsu da yadda suke gudanar da al'amuransu ba don kaman wannan abin nasu ma suna zuga mutane ne ma kamar mu kananan 'yan kasuwa da sauran al'umma yau gashi an wayi gari dan abin da muke kasa ma yayi kasa yanzu gaba ɗaya ma yanzu sun rufe ma taimakon mutane banda kamfe ɗinsu da yawa juna bakan magana ba su da wani abu gaba ɗayansu duka fatin ma gaba ɗaya komai ya riga ya tsawwala sunana vincent john ya kamata a sun nema hanyar da za a yi talauci ya fita. Annabi kuma suna creating awareness wai za su taimaka ma mutane in sun shiga gwamnati. In za ku taimaka mutane za ku fara ba sai election ya zo ba. Ba mu da ruwa masu kyau. Wutan ma ba a samu da kyau. Mutane suna shan wuya. Sunana Mustapha Jibrin Adam. Ga tsaro yanzu ya riga da ya yi karanci saboda ko tafiya yanzu za ka yi kana ma tunanin tafiya a kan hanya. Kai ba kowa ba ana tare ka kana fama da kanka a cewa sai ka kawo miliyan bakwai miliyan goma to wannan abun yana ci mana tuwa a ƙwarya don Allah kamar yadda mu muke fitowa kwanmu da kwarkwatan mu mu goya musu baya ya kamata a ce mu ma su kare mu akan abubuwan da muke so Sunana Maryam Aliyu. kamar yanzu wannan asu strike ɗin da ake yi su yaransu suna fita waje suna karatu mu sai a bar mu kawai ba mu gama ba ba mu karasa ba shekaru suna tafiya ana barin mu kawai ba mu da future kawai muna zaman gida wasu 'yan najeriya kenan ke tofa albarkacin bakin su kan abubuwan da suke bukatan ji daga 'yan takara Daraktan hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa Garba a bari ya ja hankalin 'yan Najeriya ne da su kaucewa shiga rikici lokacin zaɓe. Abu ne mai kyau eh, masu neman zama shugaban ƙasa su sa hannu su yarda akan cewa za a yi zaɓe mai kyau. Amma kuma dole saƙon ya isa ƙasa. domin waɗanda su ne suke tada hankalin masu kone-kone masu kashe-kashe eh, wanda suke cikin halin maye masu sace akwati da sauransu ba abuja suke ba to shi da kike ga muke fita muke kai wannan sakonni zuwa ƙasa. daraktan hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa kenan garba a Bari, zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria